bukatu zo kusanto Allah shi ne mai biyan dukkan bukatu Allah ya mai zazzabi jure ka ce ya Allah zai ma maganin ciyo gaba ɗai Allah. Ya kai mai bukatu zo kusanto Allah. Shi ne mai biyan dukkan bukatu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته ila بهديه إلى wa ba'adu وبعد alaikum عليكم rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwanmu musulmi masu albarka masu daraja maza da mata yara da manya da tsofaffi gaba ɗayanku muna gaida ku muna muku fatan alkhairi a dukkanin inda ku ce muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai kome allah da ya zaɓe mu ya yi mu musulmi kuma ya sanya mu a cikin wannan al'umma mai albarka al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma muna godiya ga allah da ya raya mu ya nuna mana wannan rana ta yau a daidai wannan lokaci a inda za mu gabatar muku da wannan shiri namu mai albarka na zikirori da addu'o'i waɗanda ake so mu musulmi mu rinka karanta su a koda yaushe domin idan mutum yana karanta zikirori yana karanta waɗannan addu'o'i to mutum zai samun alkhairi mai yawa kuma ga lada da yawa a wajen Allah don haka ya kamata mu daje wajen yawaita ambaton Allah kamar yadda Allah ya umarce mu mu yawaita ambaton shi Allah yake ya ladina amanu dhkurullaha dhikran kathira ya ku waɗanda kuka yi imani mazan ku da matan ku yaran ku da manya da tsofaffi ku ambaci Allah ambato da yawa ba dan kaɗan ba da yawa Allah yake mu yau in Allah ya yarda addu'an da za mu karantawa ita ke addu'an da mutum zai yi a lokacin da mutum zai balaguro idan za ka tafiya balaguro addu'an da ya kamata ka yi kamar yadda ya zo a hadithi na abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنذر وسوء المنقلب في المال والأهل wa idza raja'a qalahunna wa zada fihinna ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun rawahu muslim abdullahi dan umar Allah yarda da shi yace a duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so yayi balaguro idan ya hau saman raƙumin shi taguwa ko kuma ya hau saman dabba wadda zai balaguro a samanta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara sau uku yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai manzan Allah ya karanta wannan aya subhanallazi sakhara lana hadha ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan addu'a Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirri wa taqwa Allah muna roƙonka a cikin wannan balaguron da mu yi Allah ka bamu tsoronka Allah ka bamu aikin alkhairi a cikin wannan balaguron wanda za mu yi Allah kuma wa min al'amali ma tarda Allah ka sa mu aikata aiki wanda kake yarda da shi a cikin wannan balaguron namu Allahumma hawwin alaina na hadha ya Allah wannan balaguron wanda za mu yi Allah ka sauƙaƙe mana shi Allah ka sa ya zo mana da sauƙi watwi anna hu Allah nisan da ke da kai a cikin wannan balaguro Allah ka sa ya yi mana sauƙi Allah ka sa mu je lafiya balaguro wannan wanda za mu yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya ce kuma Allahumma anta sahibu fi safar ya Allah kai ne wanda kake tare da mutum a cikin balaguro wanda mutum yake yi wal khalifatu fil ahl Allah kai ne wanda kake kula ma mutum iyalansa mun tai mun bar iyalanmu Allah kai ne mai kula mana da iyalanmu Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'i safar Allah ina neman tsarinka da duk wata wahala wadda ke da kai a cikin wannan balaguro wa ka'abatil munzar da duk wani mummunan abu wanda mutum zai gani Allah ka kare mu daga gare shi wasu ilmun kalabi fil mali wal ahl kuma Allah ina neman tsarin ka daga mummunan abu wanda yake zai shahun iyalin mutum da kuma dukiyar mutum Allah ka kiyaye mini dukiyata ka kiyaye mini iyalina haka in manzon Allah ya dawo kuma sai ya ƙara ayibuna ta'ibuna rabbina hamidun don haka kenan wannan ita ke addu'a wadda ya kamata mu yi a lokacin da zamu balaguro ka shiga cikin mota zaka balaguro ko kuma ka shiga a cikin jirgin sama ne zaka balaguro lokacin kai allahu akbar allahu akbar allahu akbar sau uku ka yi subhanallazi sakhara lana hadha muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun kai Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirri هذا taqwa wa min al'amali ma tarda Allahumma hawwin alaina safarina hadha اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم إنا نسألك اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل ككرن تونا الدعاء كنا ونا إتك الدعاء دا أكي ألوك تندمتين يكي بلاغرون جابر ابن عبد الله الله يردد شي يكي كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا وإذا نزلنا sabbahna jabir yake in muna bulaguro a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka hau sama ko mun hau sama wani dutse ne ko mun hau sama gangare ne sama sai mu yi kabbarna sai mu yi kabbara mu yi Allahu akbar Allahu akbar wa idza nazalna sabbahna in muka sabka kuma sai mu yi subhanallah muna tasbihi don haka kenan wannan sune ne addu'o'in da mutum yake yi a lokacin da mutum yake a cikin balaguro addu'an da ya kamata mutum ya yi idan mutum yana bulaguro cikin mota ko kuma a cikin jirgin sama sai mutum ya kusanto garin da za ya tafiya ga addu'an da ya kamata mutum ya yi kamar yadda ya zo hadithi na suhaib radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yara ƙaryatin yuridu dukhuluha illa qala hina yaraha allahumma rabbas samawati sab'i وما أضللنا والأرضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها زن الله صلى الله عليه وسلم يكي ونا الدؤة idan ya zo garin in ya hango garin da za ya tafiya in ya hango garin da za ya tafiya sai addu'an da mutum ya kamata ya karanta idan ka sabka a masabki ka zo wani gari garin da za ka sabka sai ka sabko masabkin naka wacce addu'a ya kamata ka yi addu'an da ya kamata mutum ya yi ga ta kamar haka kamar yadda ya zo a hadithi na khawlatu binti hakim as-sulamiyya رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يكي دم تنن دي a wani masabki كزوبها zo ba باقو kana bako a wani gari aka ko a wata otel ne sai ka karanta a'udhu bi kalimatillahi tamati min sharri ma khalaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba abun da zai cuta maka sai ka bar wannan wurin kenan lahiya lo zaka bakuntanka kai kwanakin da zaka yi a wurin lafiya lo ba zaka samu abun da zai cuta maka ba sai ka koma wani abu bai cuta ma a cikin wannan bakuntan naka da kake ba don haka kenan idan mun zo bakunta a wani gari ko a wani gida in an sabke mu a masabki ya kamata mu yi wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa sai addu'an da ya kamata mu karanta a lokacin da mutum zai cin abinci a lokacin da mutum zai cin abinci akwai addu'an da ya kamata mutum ya yi da yawa daga cikin mutane yau in za su cin abinci ba sa ambaton sunan Allah sai kaga mutum ya ci abinci ya ci abinci kuma sai kaga bai koshi ba ya ci abinci da yawa amma abincin kuma baya amfani dan saboda bai ambaci sunan Allah ba a lokacin da zai cin abinci ya tabbata a hadisi عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل, وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد رواه البخاري ومسلم wannan sahabin ana ke mishi umar bin abi salamata radiyallahu anhuma yake na kasance ina yaro karami a gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam muna nan muna cin abinci a wata rana sai hannuna yana yawatawa a cikin kwanon abinci hannuna ya je nan wajen ya je nan wajen ya je nan wajen ya je nan wajen sai manzan Allah yake mini sallallahu alaihi wasallam yake mini ya gulam ya kai wannan yaro san millaha ka ce bismillahi ka ambaci Allah kenan idan mutum zai cin abinci ana so ko yaro ne ko babba ne ko tsoho ne mutum ya ce bismillah sammillah wa kul bi yaminika sannan mutum ya ci da hannun damansa manzan Allah ya ke ma wannan yaro ka ci da damanka wa kul mimma yalika sannan kuma ka ci a gabanka kakka ci gaban wani ka ci gabanka kakka ci gaban wani ku duba ku ga irin karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan in mutum zai cin abinci ana so mutum ya sanya hannun dama mutum ya ce bismillahi kuma mutum ya ci a gaban shi haka ake so gare mu mu koya ma ɗiyanmu mu ma da kanmu ma mu rinka yin hakan idan muna cin abinci mu ambaci sunan Allah in mun ƙoshi in mun gama kuma mu suɗe hannayen mu mu lashe hannayen mu mutum ya ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ya zo a hadithin Aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره من زن الله صلى الله عليه وسلم يكي duk ɗayanku idan yana so ya ci abinci mutum ya ambaci sunan Allah yake bismillahi amma in aka yi katari sai kan manta baka ambaci sunan Allah ba ka ci abinci baka ce bismillahi ba ko kuma ce baiwar Allah hajiya kin ci abinci ba kike bismillahi ba lokacin da mutum ya tuna ba yake bismillahi ba sai mutum yake bismillahi awwalahu wa akhirahu mutum yake bismillahi awwalahu wa akhirahu kenan bismillahin da kai yanzu a ƙarshe ita ta isar ta wadatar maka eh kenan ana so mutum in zai cin abinci ya ambaki sunan Allah haka kuma ya zo a hadithi na mu'az bin Anas radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala man akala sun ta'aman alhamdu qala alhamdulillahi a at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala uwa. ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu abu dawud wa tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk mutumin da ya ci abinci a lokacin da zaka cin abinci ko kuma a lokacin da za ci abinci a lokacin da za ku cin abinci sai kuka ce bismillahi kuka ambaci Allah bayan kun ci abinci kun ida kun ƙoshi kuma sai kuka ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa Allah zai gafarta ma mutum zunubansa ka ci abinci ka ƙoshi kuma ka samu gafaran Allah sabida mi domin ka ambaci sunan Allah a lokacin da ka ci wannan abinci haka manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah in ya ci abinci sai ya ci alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa addu'an da ya kamata ka yi in wa'ansu suka baka abinci ka ci wa'ansu mutane suka kawo maka abinci a gidanka ka ci abinci da nama da farfesu da zabi da kaji ka ce alhamdulillah ka ce allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani man asqani allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani haka manzon Allah yake duk wanda ya baka abinci ka ci ka yi mai wannan addu'a ka ce alhamdulillah ka ce allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani to yan uwa ana gwada mana lokaci yayi nan zamu dakatawa inda muka samu daidai mu da ku duka Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya yahi mana Allah ya mana albarka Allah ya zama da kasashen mu lafiya wannan tashar mu ta Africa TV 3 Allah ya mata albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya Allah يا الله સકઈમય બુકાતો zo kusanto Allah shine mai biyan dukkan bukatu Allah ya mai zazzabi jure kace ya Allah zai ma maganin ciyo gaba ɗai Allah. Ya kai mai bukatu zo kusanto Allah, shi ne mai biyan dukkan bukatu Allah, ya mai zazzabi jure ka ya